فيقولوا هل نحن منظرون sai su ce yayin da azaba ta sauka a kansu ba zato ba tsammani anya mu an jinkirta mana kuwa ballantana mutu ba saboda tsananin nadama da hasara da suke ciki